Zabura ta arba'in da uku Ka nuna ni marar laifi ne, ya Allah, ka kuma nemi hakkina a kan al'ummai marasa sanin Allah; ka kuɓatar da ni daga masu ruɗu da mugayen mutane, kai ne Allah mafakata, me ya sa ka ƙi ni, me zai sa in yi ta yawo ina makoki a danne. a hannun abokan gāba, ka aiko da haskenka da gaskiyarka bari su bishe ni; bari su kawo ni ga dutsenka mai tsarki, zuwa wurin da kake zama, sa'an nan zan tafi bagaden Allah, ga Allah farin cikina da murnata; zan yabe ka da garaya, ya Allah, Allah na. Me ya sa kake baƙin ciki, ya raina? Me ya sa ka damu a cikina? Ka dogara ga Allah, gama zai sake yabe shi, Mai Cetona da Allahna.